ala rasulillah da makalman kan da kuka sani shekara ya kai da mu shiga January 2022 insha Allah kaman kanna kuka sani yaran marayu yaran marayu ni da kai da ki ba mu san gobe ba waɗanga yaran marayu da muke ba su back to school give away shi ke ba su moral ya ba su jin daɗi ya bani waɗanga yaran marayu sula samu su je makaranta da school sula koyin karatu inda da su yi cikin society ba za su zama mutane ne masu bara ba don sun rashi iyayensu Reyhana na Reyhana. Tun da akwai foton baba. O oh, Reyhana su Reyhana. Reyhana gashi Kama da kyau kila da karfi. Kama. Kama da nuki. To kama ki tera Abbas Salisu. Afaka Idris kana faka. Ere nyoma na kofi. Na ma kin kan Qur'ani yakobon shiro mo. Insha Oye abajada mo tece Enixka. Sika ne wa envelope num sika ke sie. Insha Allah. nti waje iyanin wiya na wasa bai ji Qur'ani any bayan ka duba wannan video da kake kallon kan muke ba su wannan school back to school give away an ba su shinkafa a ba su mai a ba su kudi a ba su a ba su pen pencil books bagin na zuwa school kowane shekara aka muke dokowa wa'anga yara ni da kai ba mu san gobe ba inda mu da mu ya mu bar duniya yaranmu sai a rasa wannan da ya taimaka musu ya gaya da management a san da yi sannan kuma nan ganda eh, shi ne waɗanda ke sauraron mu waɗanda ke da wani donation na shinkafa na pro inda da ka taimaka da maraya sawaba last stop in ka kai sawaba kuma shi sawaba last stop ka kama anya kamar da ka je nima kana wuce gida alhaji bala mai plough on your right hand side da ka ga masallaci na wurin wurin ne ofis mai na na siwa ta zo sheku da wangare da an baka kaya kunya kuce wanga mun kare Haruna Ibrahim. Ya suna mata mata bajaran guda. Duba gaban ki, duba gaban ki. shi nan ta wuce Haruna Ibrahim. Ah, she zo nan, zo nan. Wannan ka baka ka zo yi. Ba ku an shiga. Kaman kan da ka duba irin kan da muke yi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai wannan ya duba maraya shi da shi ne haka yayi da annon shi cikin gidan aljanna kai da kanka ma ka duba irin kanna na yara muke dokan su auren suna nan ba ma ba baba wasu na nan ba baba umma ne wurin kwana ma na iya zama musu matsala muna da wa'anda suka ba mu kudi muka ba iyayen wasu ma na doka suna aiki da shi suna duban ga yara akwai waɗanda muka bibiya musu kudin daki suna kwana ga duka matsala ne da ke cikin kwamitin mu muna gama ka da Allah muna gama ki da Allah don girman Allah don kai ba ka san gobe ba ni ma ban san gobe ba a taimaka muna mu doki mu basu wannan 2022 da damu mu shiga school giveaway Allah saka maka da alheri for sharing Allah saka maka da alheri for donating number nan kenan kake kallon shi kasa 0548 934 500 Allah saka maka da alheri wassalamu alaikum